a sayar da waliyaci alwala'ul luhmatun la yuba'u wa la yufu قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته بزاء السير بكم بزاء بعد شيء كوتابا قال عبد الله الأمر على هذا لا يباع ولا يهب باب في بيع المدبر babin da ya zo na sai da bawan da aka ‘yanta shi da shi bayan ubangidansa ya mutu wannan bawa ne yana cikin bauta wanda ke mallakar shi ce bayan na mutu ka zama ɗa mudabbari kenan قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شوبا عن أمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أعتق رجل منا عبدا له عن جبر وانا متنتكم وانت باوانسا انت باوانسا إيه اما يشرت جيتي بايا يا مت انا متوا كذا متى آه. قال فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فباعه sai manzo Allah ya kira shi ya sayar da shi qala jabirun wa inna ma mata ama awwala yace ai ya mutu ne bara qila li abdullah taqulu bihi qala qaumun yaquluna bihi isnaduhu sahihun babun fi bai'i bai'i ummahatil auladi babin da yazo na sayar da ummahatil auladi baiwa ce ubangidanta ya sadu da ita sai ta haihu to ta zama ummul waladi kenan yana mutuwa ta zama da cikin nasibin ɗan da ta haifa ta zama ɗaya saboda nasibin ɗan da ta haifa ga shi fada adihi rasulullah fa ba'ahu قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولدت أمة الرجل منه إن بيوى كينغو متن تهيو فهي معتقة عن جبر منه أو بعده ita za a ‘yanta ta yana mutuwa ta zama ‘ya kenan. babun fi sa'il madinati wa muddiha babin da ya zo na sa'in madina da muddin madina abin aure na madina قال أخبرنا أبو محمد الحنفي المدني قال حدثنا مالك عن إسحاق an عبد الله بن أبي Abi Talha, أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim yani almadina ya yace Allah ka sa musu albarka a cikin abin aunan su duka abin awon su duka mutanen Madina manzo Allah ya musu addu'a yasa suna suna ciniki da yawan su mafi yawancin su masu suna kasuwanci ne a auna wannan a auna wannan zai ga suna samun albarka suna samun kuɗi babin fi nahi an bai it'ami illa mislan bi mislin babin da yazo na an hana a yi cinikin abinci sai daidai wa daida قال أخبرنا عثمان بن عمر an بيع الطعام أبنتي منين babu finnahi an bai بيع illa mislan bi misli illa illa annahi an bai الطعام illa مثلا bi misli na ku yace ne da ɗaya karanta abin da ke wajen shi babin da ya zo باب في بيع الطعام مثلا بمثل يتي باب في الناي عن بيع الطعام إلا ما هكا بدي با قال أخبرنا أصدار بن عمر قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال yace an karbo daga sayyidina bilal Allah ya kara masa da ce kana indi muddu tamril linnabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai muddi daya nan da minon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajina fa wajaltu atyaba minhu sa'an sai na samu sa'i wanda yafi wannan dabino irin wanda ke wajera bi sa'in sa'an bi sa'aini sa'i ɗaya ka bada sa'i biyu ka karbi ɗaya ko ka bada ɗaya ka da sa'i biyu mai in kai ke rike da mai kyau sai ka bada sa'i ɗaya ka karbi mara kyau sa'i biyu in kuma kai ke da mara kyau sai ka bada sa'i biyu ka karbi mai kyau sa'i ɗaya fashtaraitu minhu yace sai na saya fa ataitu bi inna ba'da sai na ba da sa'i biyu sai na karbi mai kyau ɗaya sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min aina laka haza ya bilal ina ka samu wannan ya bilal qultu sai na ce ishtaraitu sa'an bi sa'aini na sayi sa'i ɗaya ne da sa'i biyu ma'ana sa'i biyu na bayar na karbo sa'i ɗaya wannan mai kyau kala ruddahu wa rudda alaina tamrana mayar ka kawo mana wancan namun don ki sallallahu alaihi wasallam ai duk sa'an da kai suka ci wannan abin harshe yake cin abu haramu rayuwa fa ta lalace tun daga nan duk abin da kake tunani an yi rayuwa haka kuma aka tafi aka hadu da Allah lafiya kai da kake ganin ujil azabun san sauri gaggawa ke sa kake so duk abin da kake so ka same shi kowace hanya kuma ba zai kara ma kwandala ba ba zai kara ma fucika ba a cikin arzikin da Allah ya rubuta ma kana cikin cikin mahaifiyarka to me ke faruwa sai dai maimakon ka neme shi ta hanyar halal ka neme shi ta hanyar haram ka lalata mu kanka rayuwa ba haka bane ba ka lalata mu kanka rayuwa babu wani abin da za a za a kawo maka shi sabo babu wani abin da zai zo sabon abu duk abin da za a yi Allah ya yi ya gama ba haka Allah madaukakin sarki halittu dan ara Allah ya rika hannu yace alastu bi rabbikum qalu bala sai ce me an ta kuhe eh? inna kunna an haza duk dan duk kowane lokaci an gama komai da komai sai dai kowane lokaci mana da kai da aka haife ka 2020 da annabi adam ba lokaci da aka yi kuma to ya kai ka zo kai 2020 kowa da lokacin da Allah ya sa zai bayyana kuma kowa da sababin shi babu wani abin da ake yi sabu kowa da lokacin shi lokacin da Allah ya sa kaza zai bayyana sai ya bayyana lokacin da Allah ya sa kaza zai bayyana sai ya bayyana amma duk komai an yi an gama babu wani Allah wajen shi babu babu ba babu a wajen Allah yanzu a ce yanzu za a yi a'a an yi shi an gama sai dai kowa komai da lokacin da Allah ya saka mishi wannan zai bayyana lokaci kaza wannan zai bayyana lokaci kaza wannan zai bayyana lokaci kaza kuma komai lokacin shi kai sai ya bayyana ana so ko ba a so an sani ko ba a sani ba an shirya ko ba a shirya ba an fahimta to sai akin aka ce to me zaka ce huwa eh, kullu yawmin fi sha'an eh, Allah kullun yana cikin sha'ani ne sai a ce umurun yubdiha wa la yubdiha yabtadiha al'amura ne da yake bayyana su ba yanzu yake kirkiro su ba eh? daga ran da aka haife ka ranar Allah ya kirkiro ka ai ko cikin cikin cikin mahaifin mutum mutum ya sai da yawa tara sannan ran da aka haife shi ran da aka haife ka ba ranar Allah ya kirkiro ka ba tun yaushe tun Allah ya yi an gama komai sai dai bayyanawa kulla yau min huwa fi sha'ani sai manyan malamai suka ce umurun yubdiha ma ma'ana umurun yubdiha wala yabtadiha wala yabtadiha bayan zai ba zai ke farar da su bayyana su ke shi yasa kalmar ma da kanta da malamai suke ta fama aka kasa ya za a fassara ta idza arada innama amruhu idza arada shay'an ma ma'ana idza arada shay'an eh in ya nufin me abu abin yana nan ke kullahu kun fa sai bayyana ba wai yanzu za a kirkiro shi ba an yi an gama komai yana nan tafiya komai da lokacin shi komai da yadda Allah ya tsara mishi zai zai bayyana eh قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سيد بن المسيب يحدث أن أبا سيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني أدي منذ الله يا أيكي ونشكين قبيلا بني أدي الأنصاري فاستعمله على خيبر سينا شيء أكن خيبر فقدم بتمر جنيف سيته لدبين ميكو قال ابن مسلمة يعني جيدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا الدبين خيبر هكذا سكين قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاء بالصاعين من الجمع أي مومنا سنسائيني سائيني لسائي لك جمعي aljam'i ko sunan aljam'i makanun ma'arufin bil muzdalifa wurin kasuwa ko wurin ciniki ne faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taf'alu sai manzo Allah ce kada ku yi haka walakin mislan bi mislin aw bi'u hadha washtarau bi samanihi min hadha wa kadhalika al-mizan ko daidai wa daida ko ko nakan ka sayar kudin da ka samu sai ka dauki kudin ka sai wanda kake so to shine yadda kayi yadda sha'ani yake tafiya ke an fahimta da duk mai jin manya da sun ga abu sabo ko ba ko a cikin gida sai sun tambaya nanar maryam wanda yake kula da ita yake daukar nauyi ta sai zai tarar da abinda ba shi kawo ba ya ce an haza kalat huwa maimakon ta ce kalat an nalaki haza maimakon ta ce min indila ta ce huwa littakid ke littauki min indillahi daga Allah yake don kai ke kula da ni ba lalle ne Allah yadda ya ga dama yake sai ta ce mishi kuma inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi shine fa malam ke kura da ita shine kuma kowa ya san darajar shi a wajen Allah amma ga shi ya koyi ilimi a wajen ta yace inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da zakariya rabbahu kowa ya san zakariya wane ne zakariya yace in Allah yana azurta kowa yanda lokacin da ya ga dama da gari hisabin to bukata ta ashe ba ta fi karfin Allah ba hunalika da zakariya rabbahu daga nan ya ce ya Allah maɗaukakin sarki ga halin da eh? ya Allah ga halin da muke ciki shekaru dai sun nisa in ka'idodin sababba sababin haihuwa ba shi lokacinmu ya wuce habli ne min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah min duka Allah ka bani daga gare ka ba sababi na ko mata ta ko daga gare ka za ka ba zurriyatan tayyibatan sai dai mai. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المعراج أن الله آه، إنما أن الله يبشرك بها ألا يا باك أن باش سنة كم بأدوت كم بأيمة السورة بيحيا وسميته لي ليحيا ما هكذا بني با الله يا باك أن أه. sunan shi ma ya haya to kuma shakkan me ake shakkan me za ka yi Allah ne ya faɗa in ai shakka sai ce ka zalika kala rabbuka abinda Allah ya ce kenan babu saba ba yadda za a yi asaba shikenan shi ke kula da ita yake kawo ci da sha da komai sai zo ya ga Allah ya bata wani abin tun da ba shi ya kawo ba ko ya kamata ya tambaya haka yarka ta girma tana zuwa makaranta tana zuwa jami'a tana zuwa ko menene tunda ba aiki take yi ba duk sa'an da kaga zanin banda kawo ba ba kai ka bada kudi an saya ba wani abin da gani ko abinci ne aka kawo ba ina wannan ya fito anna laki haza anna laka haza to sai kaga al'amura suna samun saiti a hankali a hankali in ba haka ba dole rayuwar ta tafi ta kan saiti ta sauka shi nan komai sai ta tafiya yadda muke ganin halin da muke gani an fahimta anna laki haza haza yaro ne ke kai ke kula da su kudin makaranta da kudin zan shi kawo babur zan shi kawo waya baka ba kai ka sai mashi ba da shi ka ina ka samu wannan ya aka yi dole sai bayyana to da a hankali a hankali sai al'amarin ya zo yana eh, dushe ga in ma wani abin ya yi samu to sai ya koyi ba zai shigo da shi gida ba don za a ce mashi anna laka haza ba haka bane ba to amma al'amari ya abadan ne ba matarsa ta yi abinci ta kawo bai sai inda aka yi karba ya ci yaro ya zo da kaza ya yana kallo shi bayan da zai yi to ya zai yaran yanzu sun zama matsala da shekaru nawa baya mahaifiyar mutum ta kallo za ta yi mishi ya rasa inda zai shi uban shi zai kalle shi harare shi haka ce sai ya san inda zai yawanke kai shi yaran yanzu ba kallo ba ba harara ba kana faɗan ma suna dariya suke maka saboda rayuwa ta canza su kansu matsalolin da ke kansu ya ishe su yara duk yara sun yanzu kan network su kira kana ganin shi da yaro shekara kaza shi ya kai yaro tinje da yana karami zai hau kan network shi ma al'amuran da ke gaban shi sun ishe shi yana son kaza yana son kaza yana bukatar kaza yana bukatar kaza yana bukatar kaza to shi yasa sai ma shi ga shi ma ya girma tun yana karami saboda al'amura su yi mishi yawa eh, ba rayuwa haka ke ba yanzu komai a gurgushe yake ba komai ya zama digital ko digitalization kenan komai ya zama shi kenan komai haka kai da kai shekara kaza sai ka zama bako a cikin rayuwar abubuwan da baka san su ba da sai ga gasu suke tafiya kuma baka da yadda zaka yi da su kuma haka za a tafi to ya zaka yi eh sai hakuri eh sai gyara ai ya fi ƙarfinka yanzu sai lallabawa eh ai abinda za a iya wanda ba a iya ba me hana a iya shi eh ya fi karfin ya ɗanka ya fi karfinka ƴarka ta fi karfinka ya aka eh, eh? ne zamani ya yi mai wai komai a ɗora ba zamani wai sakaci ne kawai ne eh? duk abin da yake faruwa fa ba abu ne da ya fi karfin a gyara shi ba fa ba hankali wajen gyaran abin ne inda hankalin ya tafi ya ɗaya wani wuri daban hankalin ya tafi to shi yasa sai a yi abubuwa su yi ta fitowa lokacin da kai ka shagala da wani abin da shi dan shi abin da yake so baya barin shi yana ta fama yana ta cusawa yana ta fama yana ta cusawa shike da sai a waye gari kaga komai ya canza kuma baka san inda za ka yi ba ya za ka gyara baka san inda za ka gyara ba kuma ba ya fi karfin ka bane Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah da ya baka da yace ka kula da tarbiyyar shi ya san zaka iya ne in ba zaka iya ba Allah ba zai dora ma ba ba haka bane ba haka Allah ji la yukallifu Allah nafsan ina ma nan la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ina ma nasa? duk abin da kaga Allah ya dora ma ya san zaka iya ne in ba za ka iya ba zai dora ma abin da ya fi karfinka Allah ba zai maka wannan ba ba haka bane ba wannan ma baka taba ji ba ko babu fin nahyi anis sarf babin da yazo fin nahyi anis sarf ma ma'ana hadha al-unwan qawluhu fin nahyi anis sarf aslu sarfi الفضل والزيادة وفي حديث لا يقبل الله منه صرفا أي نفلا كارثي نوكو والمراد هنا فضل الدرهم على الدرهم على الدرهم با يدع درهم الى درهم وني في يوابا زيادا حنا باوي صرف با هل فإنت قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن مالك بن عوس ابن الحدثان النصري النصري أو النصري النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي الذهب بالذهب هاء وهاء زيناريا بزيناريا حنو دحنو والفضة بالفضة هاء وهاء أزرفا دا أزرفا كما هنو دا هنو والتمر بالتمر هاء وهاء والبر بالبر هاء وهاء والشعير بالشعير هاء وهاء لا فضل بينهما مبزاء في في تونبا دي دي ودي دا wa هنو kuma قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال قام أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى الأطاء ويسوك تاشي زمن معاوية سنة سير زيناريا كو da أزرفا zuwa lokacin النزاع za a samu lokacin da za a samu karbi za karbi albashi fa qama ubadatu فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل ديدي وديدا سواء بسواء فمن فمن زاد أو ازداد فقد أربى دو وان دي قالي كوكو ينمي أكارا مشتو يا ربا باب لا ربا الا في النسيئه اي باب ربا وانده yake ti tsanani sai cikin nasiha ba wai babu wadda riba sai riba قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جرير عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس قال اخبرني اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace usama bin zaid ya bani labari ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamar riba fid daini ai riba innama adatu hasrin ar-riba a cikin fid daini qala abdullahi ma'anahu dirhamun bi dirhamaini za ba ka azurfa daya za ka biya ka biya azurfa biyu shi riba ne shi ma babu rufati fi iktiba'il warqi min az-zahabi babin da yazo an yi sassauci in ka zinariya za ka biya ka biya da azurfa ko ka sai azurfa za ka biya ka biya da zinariya amma awo daidai wa daida قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيء فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم يعني إنا سيدنا كمانا أنا أبقيها shi in sayar da farashin in zo an zo a biya ni da firashin azurfa in an zo za abiyana biya da zinariya wa abiyu bi dirahim wa akhudhu dinanira wa rubama qala aqbidu fa ataytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qultu ya rasulullah sai zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya manzon Allah ruwai as'aluka ya manzon Allah a jira ni zai tambaya inni al ibla bil baqi fa abi'u bid dinanira ina sai da ma a baqi'a sai in sayar da farashin zinariya wa akhudhu dirhama in za a biya ni sha biya da azurfa wa abi'u bidirahim wa akhudhu dananil qala sai manzo Allah ce la ba'sa an ta'khudha bi si'r yawmika babu laifi in ka karba da farashin ran da ka saya din malam lam taftarika matukan makurabu ba wa bainakuma shay'un matukan baka rubba kurabu kuma akwai wani abu tsakaninku ba باب في الرهن باب اللي زو نجن جنا جن جنا اشرع انا اي كوبا لا حالته بها لا با قال اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يا بردونيا وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين ساء من شعيره manzon Allah ya bar duniya silken da yake zuwa yakin da addinin Allah da shi jingina ya bayar ya karbi sa'i talatin na sha'ir alkaba wajen bai hudu ya aka yi eh akan saboda me zai zai mai na wannan labari ne kake bayarwa waye tabbatar da hakan na faruwa eh duk abin da ka sani cikin rayuwa ya faru gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shi ko makamancin shi me ke ma farko tukunna hadisi manzon Allah ya bar duniya silkensa na yakin ta da addinin Allah yana hannu wani ba yahudi me yasa ba a ba musulmi ba a karbi jinginan eh saboda manzon Allah ya nuna halaccin haka kuma suka ce ai in musulmi ne in ba yahudi ne zai matsa manzon Allah a biya ni bashi na a biya ni bashi na in musulmi ne ba zai ba zai karba ba zai bar shi to manzon Allah ko baya son haka saboda ya faru ai manzon Allah ya karbi bashi wajen wani ba yahudi sai ya biya shi a lokacin da ya biya shi kuma babu kowa wajen sai ba yahudi zai ce ka biya ni bashi na yace ai na biya ka yace to waye shedanka waye shedanka sai ya aka yi eh eh shehu zai mai tashi ya ce ni ina nan ka bashi to an samu shaida kenan ko sai hakura ya tafi sai da tafi manzo Allah sallallahu Allah ya ce a kai a lokacin da na bashi babu kowa ya aka kai shaida sai yana riya yake ya manzo Allah ina gaskata ka akan abin da ke so kowa daga sama akan dirhami yan kwandaloli sun ce in karyata ka sai wannan kuma ya fi ya fi ma manzo Allah ya ji daɗin haka da ce man shahida man shahida lahu huzaima ka fa hasbuhu fa hasbuhu to wannan abin da ya faru a lokacin da ya faru kenan ashe shimfiɗa ce zuwa wani lokaci za a zo a samu matsala to zai ba zai warware wannan matsalar to sai aka zo lokacin tara alkur'ani jam'ul qur'an aka yi sharadi kowace aya sai an same ta wuri rubutacciya a zukatan mutane an same ta zukatan mutane a samu shaidu guda biyu to sai aka zo aka samu wata aya huzaima kadai shi kadai ya shaidanta a je a waiga nan a tunani a shaka ci ai huzaima na da sati yana da shahadar digiri girmamawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ce shi shahada ai manzon Allah ce duk wanda huzaima yayi ma shaida fa hasbuhu shaidan huzaima shi kadai yayi daidai da shaidan mutum sai aka sai aka tafiyar da wannan manzon Allah ce a kai huzaima a lokacin da na biya shi ba kowa ya aka yi ta sai manzon Allah kullum na gaskata ka kace abu aya ta sauko daga sama hukunci ta sauko da sama dan kan daloli sai zai kuma kare ta haka sai manzo Allah ya bashi digirin girmamawa mana daidai yayi kuma gaskiya yayi abin da ya faɗa daidai ne Allah ba ma abin da baya faruwa e me yake kawo mana wahalhalu shine karancin imani da rashin mai da hankali cikin ibadan ana yi kana ibada ne kana gaggawa kana yin ibada ne don ka saba yi eh ai sai ka zo ka canza wannan ka canza wannan amma ba ka ba kana yi ne kana yi ne don kai maza maza ka gama ka gama ka aje shikenan ya zama maka dole amma ibadan da ka yi ka samu haske a cikin zuciya kai karfafa maka abubuwa ka iya daukan nauyi da wahala za a samu waɗanda ke wanda ke yin wannan sai ka mai da hankali a ciki duk abin da kake ciki tashin hankali bacin rai ne kunci ne takura ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya samu kan shi rasa wani abu ya nemi kwanciyar hankali da rashi na a Madina ya tuna rabu manzon Allah ya bar duniya duk abin da za ka yi ka tuna ran da manzon Allah Madina fa sunanta Madinatu Yathrib da manzon Allah ya shigo cikin shi ta zama me Madinatul Munawwara amma ran da manzon Allah zai bar duniya sai da Madina ta yi duhu sai da hankalin kowa ya tashi duhu yake gani yadda na na aisha ke ji wajen manzon Allah yadda na za ta ke ji wajen manzon Allah yaya suka ji ranar da manzon Allah ya bar duniya yaya gidan ya kasance yaya halin su ya kasance na na fatima har ta fita ya ce ta ce abu hurairu ko anas anas kuka ji daɗi a ran ku ji daɗi kuka zuba wa manzon Allah kasa ya ce haka ya koya mana ai abin da ya ce mu yake me kai ta yin wannan maganan bacin rai da tashin hankali da tunanin da tashin hankali an shiga wani hali ba shi da zafi. sai ka duba wannan gidan su ummu salama su ane ne matan manzo Allah duka yaya suka jiran nan yaya suka ji yaya na aisha za ta ji ta da take ji da ita da take tasfis kowa samun shiga wajen manzo Allah cikin matarsa na na fatima yaya ta jiran nan yau manzon Allah ya bar duniya kuma ba za a hadu ba sai lahira ya za a yi haka aka yi hakuri ba wanda ya canza ibadan da yake yi ko tashin hankali ya hana shi komai lokacin shi kai sai a yi to shi ne maganin wannan abu Allah ne ke da cikakken mulki shi ke yin abin da ya ga dama ba haka bane ba shi ya dauki bawansa ya tafi da shi shi ke nan. ko kuma ya za ku yi sai ku yi hakuri abin da me yazo ya koya muku hakuri yazo ya koya muku sai ku yi hakuri za ku ja da Allah ne dan me ka dauke shi ka bar mu eh, in na dauke shi na bar ku ba ni ina nan ba da ni da shiwa ke tafiyar da al'amuran ku a shi kansa ke tafiyar da al'amuransa shi sa komai yana faruwa ko ina Abin da ake so shine nutsuwa cikin ibada shine abin da aka rasa kenan yanzu an fahimta kina ji da mai gida ya mutu yau hankali ya tashi har ki fita hayyace ki na aisha ya tai duk inda kika yi da daraja darajar ki a wajen mijinki bai kai darajar na aisha wajen manzon Allah ba rannan ya ta yi don Allah ai tunani a gani yaya za ta ji ya na Fatima ta ji ya na abakar me ya ji na Umar Abdullahi dan Abbas Ibn Umar ya suka ji da rayuwar rannan ba daɗi ko ai saboda ba daɗin aka ci yayi suka yi da mai daɗi ne ya ba za ce yaya suka yi ba eh wani irin hakuri nan mai zafi da zafi abin ko amma aka yi hakuri dole ne Allah ne ke jarraban kowa yadda ya ga dama karka ja da Allah duk abin da ya same ka na masifa ko tashin hankali me ke sa abin ya sakai sakar ya tsawo imani da Allah Allah ne kallahi Allah ne allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ce ne ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna kana fadar wannan sai Allah ya cire maka ya rage maka wannan dacin da kake ji amma in zaka ja dan me kaza ya faru ni kaza ya faru da ni dan me kaza ya dan me eh, kana kallo ya faru A me yana me yasa baka hana ba ba kana kallo ya faru ba baka iya ka hana ba kuma ka ce dan me ya faru dan ya fi karfin ka ba haka bane ba ba ya fi karfin ka bane ba to yaushe masifan Allah zai takaita maka in imanin ka na da karfi kan mai da komai ga Allah kace allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai a ce ulaika alaihim abinda ka faɗa kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kada fadar wannan sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawat ba salati ba salawat min rabbihim wabe wa ulaika humul muhtaduna inna safa wal marwa min sha'irillah bayan Allah haka Allah yake jarrabansu annabi Ibrahima Allah madaukin sarki ya ce mishi je ka yanka ɗanka a ce wani ya yanka ɗanka ya fi ka sauki da a ce kai ka je ka yanka shi da hannunka ba haka bane ba jarrabawa kenan kafin a samu ƴaƴan sai da lokaci ya ɗauka sai da aka yi kanta aka ce je ka da matarka da kake so da ɗanka je ka ka aje su ina eh? to in aka ce wadin gairi zai zar'in me ake nufi da wannan ba abinci ba abinci ba ruwa aka ce kuma je ka ajiye su wajen sai kama hanya ya zai ya je ya ajiye su biwadin gairi zai zar'in inda baitikal muharram sai kama hanya sai na ce a ya haka ya ka zo ka ajiye munan za ka tafi allah ne ya ce ka yi haka ya ce eh. su ce ah, eh, ka yi tafiyarka ba yi tafiyarka sauka lafiya ba zai taba yi waye muna haka kuma ya tuzartar da mu ba Allah ne ya ce ka yi muna haka ya ce ce eh ya ce ah, sauka lafiya an gama ba dai Allah yana nan ba eh sai kama hanya shi to me ya faru ya ce rabbi ni askantu min zurriyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوى إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم addu'an da yake tun daga zamanin annabi ibrahim kaga yanzu zamanin da ake ciki duk wanda ya je kasan makka ya san cewa duk duniya ba inda ya kai kasan makka ya yi wargukun minas samarati alhazai za su zo umra ko hajji su ce wannan abubuwan da ake sayarwa nan mu muke noman su ka samu masar ko bagarbi ko tunis ko menene amma yanzu ba kakan wannan abin bane a wajen mu amma gashi nan da yawa kuma anan banda Allah yake yin wannan Allah shi yake yin wannan a fa'if akwai wani wuri da ake shuka ake noma abubuwa abubuwan marmari masu tsada masu kyau ko ka je saya shi su a wannan na makka ne ba za a sayar da shi ba sai an kai shi makka eh ai ba talauci ake ciki ba. in ka je shi a wannan na makka ne sai an kai makka in kana sai an kai makka in ka je makka za ka saya amma a wajen ba za a sayar maka ba ba ka isa ba ba kudin ka ake bukata ba saboda albarkacin addu'ar annabi ibrahim in ba haka ba makka mai ce makka mai ke cikin makka duwatsu duwatsu mai za a noma ya tashi mangoro za a yi ko noman shinkafa za a yi ko noman alkama za a yi babu komai amma addu'an da annabi ibrahim ya yi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuq tahwi ilaihim aw tahwa ilaihim ma ma'ana tahwi ilaihim eh eh in abu ya sauko daga sama zai fado akwai abin da zai tare shi fado wanda ya yi da zabin kansa ne to haka kowa ba da zabin kanka ba sai ka zuciyarka ta koma maka ko ka sha wahala kana allah allah ka dawo gida kana sauka gida sai kuma ka yi ta dabara ka canza fasfo an ce wanda ya je bana ba zai je bani ba sai ka canza fasfo sai ka yarda wannan kana ta kuma fama kuma ta hawi ilaihim duk da wahalar da ka sha kuma duk da kuɗin da kake kashewa saboda addu'an da annabi ibrahim ya yi ya yi makka gashi yanzu mara albarkacin addu'an da suke ci ita mm, uwar isma'il ta ci wannan to wani lokaci Allah zai tara maka alkhairin ka sai aika maka lahira hajjiya ta yi ta fama da kai ko alhaji ya ta fama da kai a biya wannan a yi wannan kafin ka zo ka zama wani abu Allah ya ɗauki kayan shi kana jin zafi ina ma da suna nan ka ɗauki komai ka ba su tun Allah ya ɗauki kayan shi Allah bai kaddara za su ci alkhairinsu ba a duniya sai kaddara musu wannan duk wahalar da su kai da kai kafin ka zo ka yi karfi ka zama kai ne wane ka zama kai ne wane sun Allah ya ɗauki kayansa to shi kenan ba su da komai a ciki eh a ce ba su da komai a ciki za ka kayi wannan kace a ji gina masallaci allah kai ladan ga hajiya a ji a gina menene rijiya a ji a yi mutane duk ayyukan alkhairi da ake allah na kai musu rabonsu a lahira allah bai kaddara za su ci rabonsu a duniya ba sai a tara musu duk baki ɗaya a lahira kuma ba ka da yadda za ka yi haka allah ya rubuta an fahimta to haka ita ma nan haka da annabi isma'il da mahaifiyarsa da menene sun tafi a lokacin rayuwar ba ta zamo yadda ta zamo ba yanzu gashi kowa na shan ruwan zamzam wane ne ya sababin fitowar ruwan zamzam eh to ka kaddara tun daga wannan lokacin har zuwa a da kasa duk wanda ya sha ruwan zamzam ba su da kamasho to yi lissafi wannan kamasho ina ya adadin shi eh sai Allah shi ne zai san shi yasa komai ka bar mu Allah yadda al'amarin shi yake kenan yadda ya sarrafa ka haka zaka bi abinda ake so imanin ka yayi karfi ba haka bane ba annabi Ibrahim Allah ya jarrabe shi jarraba babu wani anda wanda cikin su ba wani wanda Allah ya jarrabe shi irin na Ibrahim kuma duk sai da ya ci jarrabawa to sai Allah ya ce mi wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna قال إني جائرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا بحق بني با الله يجي ينكا ينكا تنكا أي أتي ولي يجي ينكا تنكا ياشمك سوكي دا أتي ينكا شدا هننكا أكا ce a jefa أوتا أكا wuta أي كذا أكا دي kaza أكاين duk inda aka jarrabi annabi ibrahima sai ga Allah ya bashi ikon cin jarrabawa a jarrabe shi anan a jarrabe shi anan a jarrabe shi anan sai da aka yi aka gama sai Allah ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu wazkur katina lokacin da Allah ya jarrabi ibrahima bi kalimatin fa atammahunna sai ya ci jarrabawa وقال إني جاعلك للناس إماما ولناس linnasi ayyun nas a cikin zuriya annabi ibrahim fa aka samu isma'ila ishaka har aka zo kanwa muhammad ibn abdullahi al-qurashi zuriya annabi ibrahim ke jarrabawan da aka masa bai amfani ba yayi ko bai yi ba yayi ko to amma kai da an dan jarrabe ka kadan sai imanin ya gudu a neme shi a nemi imanin a rasa sai ka kara halakar da kanka jarrabawan ne baka isa ka baka isa ka hana kanka ka hana jarrabawan ba kuma baka ci jarrabawan ba to me kina akai eh me kina akai shi yasa yace awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imani babun fi salaf ana cewa as-salaf harshen mutanen bagdad kenan ana cewa assalam harshen mutanen hijaz kenan mutanen hijaz suke cewa assalam mutanen bagdad su assalaf ko mhm. qala akhbarana to menene salaf din السلف لغة القرض وفي الشرع نوع من البيوع يؤتوك أنا قد قلت بايا كؤني وتضبط فيه sil'a bil wasfi za a biya amma ba za a samu abin ba sai a ce kaza da kaza da kaza da kaza ne an fahimta shine salaf eh eh in yace sautu kai baka da hakkin ka ce a a sai ka ce menene sautu in ya kawo bayanin da ke nuna cewa haka ne sai ka karba in ba haka bane to kana da hakki ka ce a'a amma wanda ya kawo abu kai ba kawo ka ce a'a sai ce sautu sai ka ce to menene sautu ya meye sautu ka tsaya kan abu tsaya ka da in karka yi ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan menene sautu wai sautu mutum ya ba da kudi a sau mishi kaya shi a asalam me yasa ba shi ba ne. kaji ba kai kadai ne dan kasuwa ba wai kano kowa dan kasuwa ne eh eh to shi kenan قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار fi sadatayn was salas manzo Allah ya shigo Madina ya tarar da su suna salaf a cikin yan amfanin ya'yan abin nan shekara ɗaya ko shekara biyu faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce aslifu fi simari ku yi a cikin ƴaƴan amfanin gona fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin a cikin kail ma'lum wa wazn ko mai ya zama fili باب wani abu da وقد كان سفيان يذكر يذكره زمانا إلى أجل معلوم ثم شككه عبد الله ابن كثير باب في حسن القضاء باب يزول كتاوان بيان باش قال حدثنا سيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن محارب قال قال سمعت جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن له دراهم فأرجحها وزو الله يا أونا مسا دراهم في يتك ميزان هل يكارا ترجيه كنا أرجحها كنا باب في الرجحان في الوزن باب النزونا شك ما أوني هر أي كاري قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سماك بن هربين عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخربة العبدية بزا من البحرين او تفار القسم بحرين إلى مكة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي شيخ منذ الله زوينا ينا تفيع فساومنا بسراويل كما منذ الله يتيا واندنا أو جم أو اشترى منا سراويل كويسة وثم وزال يزيد بالأجر a wajen akwai wanda ke au yana aunawa da ya auna a bashi ladansa fa qala lil wazani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba mai au din mai auna din zin wa arji auna ka kika au falamma zaba yamshi da manzo Allah ya kama hanya yana tafiya qalu hadha rasulullah sai wannan manzo Allah kenan wannan aikin ba kowa ke iya yi ba sai ce ka cika au ai ba kowa zai iya ba kowa duk sa'an da ake kasuwanci kowa yana son yana yana da dabaran ya zai ya cuci wani ne kudin ake so ya zai ya cuci wani ha babun fi matlil ghaniyi zulmun babin da yazo na taurin bashi wajen mai hali zalunci ne yana da halin da zai biya kuma ya biya zalunci ne قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش زوج الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثل الغني ظلم تور باشي وجمع حالي ظالم شني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع in ana bin kana bin shi bashi ba shi da hali wani zai ce na ɗauki nauyin ka hakura ka yadda da wannan babin fi zarin mu'siri babin da ya zo na a jira wanda ba shi da hali a ɗan ɗaga masa kafa har kafin Allah zai sauwake ya hore amma ka ba shi shi, ko kana bin shi ba shi, ka san ba shi da shi kuma ka je ka takura mishi ka kaga dai kayi abu bukatar ka ba za ta biya ba kuma ka tare mishi da hankali shi ka hana shi bacci to me kenan aka yi kuma ka'ida a cikin shari'a musulunci ka ba da bashi ka ba da rance kai menene menene manufa a cikin wannan taimake keniya a taimaka ma mutum to abinda ake son ka taimaka ma mutum kuma ya za ka tare masa hankali a ciki to shine qala haddathana Usman ibn Umara qala anba'ana Yunus an az-Zuhri an Abdullah ibn Ka'b an abihi annahu kaza mini bin abi hadrad dayna ya je zai karbi bashin shi wajen ibn abi hadrad kana lahu alaihi fil masjid fartafa'at aswatuhuma hatta sami'ahuma nabi sallallahu alaihi wasallam kabari bashi na yace ba da hali har manzon Allah yana gida sai ya ji muryar su wa huwa fi baitihi fa kharaja ilaihima sai manzon Allah maza maza sai ya fito fanada ya ka'ab ya kira kai ka'ab قال لبيك يا رسول الله qala ba min daynika shi manzo Allah mishi shara bashin da kake bin shi nan ka yafe mishi rabi fa ama fa au shatra qala qad fa'altu yace ya manzo Allah nayi haka na rage mishi rabi qala qum faqbihi kai kuma da ake bin ka bashi ka tashi ka biya cikin min awa nawa aka biya aka gyara wannan maganar sakan daya an gama komai in ana son gaskiya za a iya gyara shi a cikin ƙurarren lokaci amma in aka ɗauko hanyar gaskiya to shi ke nan duk sa'an da aka ɗauko hanyar rashin gaskiya ke nan ko duk sa'an da kaje kana karanta alkalancin da aka yi shekaru 100 baya shekaru 80 shekaru ne za ka ga takardar kai kara duk bai fi shekara biyu ko uku ba amma yanzu sai ga takardun mana matsala ɗaya takardu shafi 80 shafi ɗari wa yake da damar zai zama mai karanta wannan sai ga matsala ɗaya a ɗauki shekara nawa ana yi ma har yanzu ya zama ma a najeriya ka ji an ce an kafa kwamiti to kai da baka da gaskiya an baka green light kenan ka je ya koyar da za an kafa kwamiti za su duba wannan abin ba haka bane ba kai kuma sai ka yi eh shi kenan sai ga matsala tana fama ana yi ana yi shi kenan duk sa'an da ce an kafa biki maganar ta gaba ke maganar ta gaba ba yadda za a yi eh? lokaci ya yi ai bai kai da kwata ba ku eh? watakila suna nesa ne ba su a son sallan magarba ta wuce ko sun gaji ko 'yan kasuwa ne sun ga an shigo inda ba shi da zafi اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم